قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu albarka barkanmu da sake haduwa a wannan halka ta shiryarwa alkur'ani allah maɗaukaki a cikin littafinsa ƙur'ani mai girma ya faɗakar da bayan allah mu'uminai ya sanya ƙauna tsakaninsu ah, da bege wato wanda har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'minu mir'atu akhihi wato mu'mini madubi ne ga ɗan uwansa mu'mini bi ma'ana za ka kalli ɗabi'unsa kyawawa ka yi koyi da su in ka duba wasu ɗabi'unsa na kai kuma sai ka nisance su sa'annan kuma ka dinga koyi da ababai da kake gani na zahiri kyawawa tattare da shi to wannan alaƙa Allah yakan sa danƙon soyayya mai ƙarfi tsakanin mu'minai in har suka nufi Allah a soyayyar da suke yi tsakaninsu da juna shi sa Allah maɗaukaki ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lallai waɗanda suka yi imani suka yi nagartattun aiki Allah ce sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya ƙauna da bege da soyayya tsakaninsu da juna ashe kenan alƙur'ani yana shiryar da musulmi mumini wajen ƙaunar juna shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce almu'minu wato shi mumini akhul mu'min wato ɗan uwa ne ga ɗan uwansa mu'mini saboda haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya zulimuhu baya zaluntansa wala ya haƙirahu sannan kuma baya rena shi bi hasbi mri'in mu'minin an ya haƙira akahu mu'min ya ce ya ishi musulmi mumini aibi a ce ya rena ɗan uwansa musulmi wani bawan Allah da zaka gan shi baka san darajar da yake da shi tsakaninsa da Allah ba to shi sa ake so in dai akwai ƙauna da bege da soyayya ta imani za ka ji ɗan uwanka musulmi kana ƙaunansa shi sa Allah ce sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya ƙauna da bege tsakaninsu da juna a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzala ce mu'mini mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka mathalil jasad إذا اشتكى منه عضو lahu sa'irul سائر الجسد wal wal humma kwatankwacin mumini a wajen ƙaunar juna da tausasa wa juna da kuma begen juna da tausayin juna tamkar gangan jiki ne idan kai ya ɗauka da ciwo sauran gangan jikin za su ɗauka da ciwo da masassara kaga yana nuna maka wajibi ne ka ƙaunaci ɗan uwanka musulmi saboda Allah ce sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah yakan sa ƙauna da bege a tsakaninsu ga kisa mai ban mamaki wanda imamu zahabi ya ba da labari a cikin siyar alamin nubala ya ce eh, muhammad bin munkadir malamin imamu malik ne wata rana an samu fari a garin madina ana neman ruwa ba a samu ba ya ce cikin dare wajen da na saba ɓoyewa a masallaci sai na ga wani bawan allah ya yi sallah baƙin fata ne yana idar da sallah sai ce ya rab inna ala hadhihi albilad qad istasqauka falam tusqihim ya Allah mutanen garin nan sun roƙe ka ka ba su ruwa kaki ba su ruwa aqsamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah sama sai ta zubo da ruwa Muhammad bin Munkadir ya ce fa qultu fi nafsi hadha majnun sai na ce kai wannan mahaukaci ne bai san abin da yake ba kai fa ta jarra Allah ya za a yi dinga yi wa Allah jara'a ya ce yana gama rufe baki sai ga walƙiya sai ga hadari sai ga ruwa a take ruwa ya zubo sai ce sai ya daga kai ya ce man ana ya Allah ni kuma wane ne ya Allah kaga bai san ya kai wannan matsayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce rubba ash'atha aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu da yawa daga cikin mutane da zaka gansu budu budu babu wani alaman annashawa ko abin nan tattare da su da za su rantse da Allah sai Allah ya barrantar da su dan uwa mai albarka kai ma ka zama irin wannan bawan Allah wajen kyautata ka. ka ƙaunaci ɗan uwanka musulmi sai Allah kai ma ya ƙaunace ka ya Allah ka shiryar da mu da shiryarwa ta alƙur'ani ka sa mu ƙaunaci juna domin ka don mu samu yardanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها